إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا أشهد أن محمدا عبده ورسوله تعظيما لمجده وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a tara ga watan rabi'u thani bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1441 wanda ya daidai da shida ga watan disamba shekara ta dubu biyu da goma sha tara miladiya Allah ya ƙara raya a cikin wannan masallaci na almanar don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka Mafumu ahli sunnati wal jama'a inda ahli sunnati wal jama'a li ustaz doktor nasir abdul karim al hafizahullahu ta'ala wannan shine majalisi na 37 a jerin gwanan karatun wannan littafi mun kwana a shafi na hamsin da uku a ƙarƙashin ta'arifin da malam ya kawo na wato aljama'a wato shar'an ta'arifi ma'anar jama'a a harshe na shari'a ta musulunci to daga ciki za mu tashi daidai gaba da malam ya fi ma'ana na uku an ga wajen malam yake cewa annal jama'ata hiya sahabatu ala al idan an ce aljama'a ana cewa ahlus sunna wal jama'a ba to in an ce aljama'atu ana nufin hiya sahabatu ala al ana nufin su ne sahabbai a keɓance kawai su kai su ake nufi da wato aljama'a malam yace fa innahum fa innahum allazina aqamu din, sahabbai sune wanda suka tsayu da ginshiki na wannan addini wa arsau autadahu suka kafa tubali na wannan addini na musulunci bi ma'ana duwatsun da ya kafa addinin musulunci ya kai halin da muke ciki a yau su ne suka kafa shi wa humul ladina la yajtami'una ala dalalatin aslan su sahabbai su ne kadai mutanen da ba sa taɓa haduwa akan bata tun fil azal Allah ya ba su wannan miza wala yumkinu fi man siwahum zalik duk wanda ba sahabi ba ko sahabbai ba bayuwa a ce sun samu irin wannan sifa za su iya haduwa kan bata amma sahabai su kaɗai ne Allah ya ba su tambarin da ba za su taɓa haduwa kan bata ba da su ne wanda Allah ya siffanta sa a taura su ne wanda Allah ya siffanta sa a injila su ne kuma wanda Allah ya siffanta sa a cikin ƙur'ani har duniya ta naɗe iyaye maza ba za su taɓa samun 'ya'ya daga cikin tsatsansu irinsu ba har duniya ta nade iyaye mata ba za su taba tarbiyyatar da ƴaƴa maza ko mata irin sahabban manzo Allah ba mutane ne wanda dukkan su zuciyarsu iri daya tunaninsu iri daya fahimtarsu iri daya tsoron Allahnsu ɗaya ya fi daya kuma dukkansu sun sami yadda Allah to kaga har duniya ta nade ba za a samu irin wa'annan mutanen ba to shine ma ya ce bayi wa a samu wani wanda ba su bai samu irin wannan siffa su ne wanda manzo Allah ya bar duniya sallallahu alaihi wasallam ya yadda da su ƙarshen abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi kafin azare rai ya bude labulai ya gansu suna sallan asabahi ya kalle su sai yayi murmushi ya ji daɗi cewa ko yanzu ya mutu ya san ya kafa mutane kuma kai in ka ji tarihinsu ka san kuwa tabbas maza Allah ne ya kafa su dan imaninsu ya fi karfin abu ga misali da shi za ka gan su kaman mala'iku in ana siffanta maka su in ana labarin kowanne daga cikinsu cewa wa'annan mutanen zaɓaɓɓu ne ba za a taɓa samu a cikinsu ba kuma duk wani malami da ka sani a duniya bai kai su daraja bai kai kwaya ɗaya daraja ba duk iliminsa duk abin da ya tara na falala bai kai sahabin manza Allah ba kwatanta shi ma da sahabin manza Allah an rage wa sahabin manza Allah daraja a saboda mutane ne wanda Allah ya riga ya zaɓe su kuma manzo Allah ya ba su wannan tambarin cewa khairun nas arni fiyayyin mutane a cikin al'umma ta wanda suka fi kowa daraja su ne karni na wani karni ƙarnin karnin sahabbai ko su ne suka yi rayuwa da manzo Allah sai ce sun na na hun sa'an sa'annan waɗanda suke bin su daraja su ne wa tabi'ai na hun sa'an sa'annan wanda ke bin su a daraja tabi'i na kinan ko sai ce fala adri a zakarar rabi'a amla. rawun hadisi yana shakka ya ce na kasa tunawa manzan Allah ya ambaci na hudu ko ya tsaya akan guda uku ne kawai to shine malam ya ce maka wa'annan mutanen ba yiwuwa a samu irinsu kuma ba za a samu a cikin al'umma irinsu ba saboda irin falala da daraja da ayyukan da suka yi wa addinin musulunci su sun taimaka wa musulunci ne lokacin da musuluncin yake bukatar taimako ni da kai kuwa mun taimaka ko ba mu taimaka ba musulunci ya riga ya kafu in ka taimaka kanka ka taimakawa amma yanzu matsalan yanzu duk abin da za yi wa misali Allah ya baka dukiya dinga kashe dukiyan nan a wajen yi wa addinin Allah hidima kai ka taimaki kanka don baka taimaka musulunci ba don ya riga ya kafu ko ka taimaka ko baka taimaka ba ya riga ya kafu akan diga-digansa haka ganin wani daga can daji zai zo haka kurin kuma ya ce ya musulunta ba dawa ka basa ba ko bincike kawai ya yi kuma ya ce ya musulunta in kana da ilimi ka taimaka ko baka taimaka ba kanka ka taimaka musulunci ya riga ya kafu. to su a lokacinsu sun taimaka wa musuluncin da dukiyarsu da rayukansu da kuma komai nasu saboda a lokacin musulunci na bukatan taimako mu kuwa yanzu ya riga ya kafu in ka taimaka kanka kaiwa don kai amfanin zai dawo wa. in ma baka taimaka ba sharrin wa zai dawa kai dai zai dawo amma addinin ya riga ya kafu kullum karuwa ake yi yanzu ya rage gare ka kai wa kanka kiyamar laili abinda za ka yi guziri zuwa lahirarka ina fata mun gane malam ce wannan ya ɗauko shi a cikin al-i'tisam na Imam Shafi'i mutallaji na biyu shafi na biyu? malam ya ci gaba da cewa wala'alla jamaata huna hiyar maksudu bima rawahu Abdullahi bin Umar radiyallahu anhuma malam yace to ana nufin aljama'a a nan ana nufin abinda abdullahi ɗan umar ɗan khattab ya rawaito Allah ya ƙara yadda a gare sa da mahaifinsa kala ya ce shi abdullahi ɗan umar kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya ce لا يجب لا يجمع الله هذه الأمة على ضلالة أبدا ألا بايا تبع حتى ونن الأمة أكم أتا أبدا أتي مسلمي ko musulunci musulmai baki ɗaya za su haɗa a kan ɓata Allah ba ya taɓa haɗa su ina fata an gane Allah ba ya taɓa haɗa su a kan ɓata a ce yanzu ga wani al'amari bata ce kuma dukkan al'umma a ce sun haɗa kanta kowa ya yarda da shi Allah ba ya taɓa yin wannan ina fata an gane shi yasa duk abin da zaka yi sai ka ji an ce abu kaza kungiya kaza da suke abu kaza ba daidai bane kungiya kaza ma abu kaza da suke ba daidai bane kaza ma da suke yi ba daidai bane amma a ce al'umma ta haɗu akan bata Allah ba zai taɓa yin haka sai malam yace qala wannan jumla ce i'tiradiyya shi sa ya kawo maka a haifin a kefe yace yadullahi alal jama'a saboda hannun Allah yana kan jama'a sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada su akan daidai akan gaskiya shi sa duk inda aka samu sabani akan su tsakanin su zaka ga ba sabani aka samu akan addini wai cewa wannan yana ganin cewa wannan yayi ba daidai a'a ijtihadi ne yake faruwa tsakaninsu abin nufi ba wai sun yi ba wai sun samu sabani akan al'amari na rayuwar duniya bane an samu sabani sabani ne akan ijtihadi wannan yana ganin ayi kaza wannan kuma yana gani a'a da mun yi kaza da yafi shine kawai ba kan al'amari na duniya ba kuma duk da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu kuma ya gaya mana mu al'ummansa sai ke cewa inni la afshi inni lastu akhsha alaikum an tushriku min ba'di aji yace bana shakka ku sahabbina a ce bayan na mutu a ce ku yi shirka bana shakka kaga ya san me kafa su akai ko sai ce walakin akhsha alaikum ad-dunya sai dai ina jiye muku tsoron duniya an tufatta lakum a buɗe muku duniyar fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatuhum sai ku shiga ku yi kane kane ku yi rige-rige a wajen shiga al'amari na rayuwa ta duniya kamar yadda kristoci da yahudawa suka yi ta halaka ku kamar yadda ta halaka su amma a addini manzo Allah baya shakka ina fata an gani saboda addinin su ayayye ne kuma Allah subhanahu wataala ba zai taɓa haɗa su akan bata ba sai dai an dan samu daidai kuskure na wajen fituhu, wanda yana ganin kaza ne wanda yana ganin akasin haka amma ba wai akan al'amari yadda mu yau muka bai da rayuwar duniyar ba ina fata an gane za ka iya samun ɗalibin ilimi ahli sunna ne kuma yana shirka ahli sunna ne kuma yana shirka eh da'awar sunna shine in an ce ahli sunna zaka ganshi yana da'awar sunna amma kuma yana shirka yana kuma tsafi yana sauran abubuwan da wa'ancan gurbatattun suke yi me dalili yana son duniya kuma kana iya samun wannan ɗalibin ilimi kenan kuma kana iya samun mabiyi ko za ka iya samun mabiyi akan wanda ke bin sunna kuma yana yin duk wa'annan abubuwan da na ambata sannan kuma kana iya ma samun malami yana yin duk irin wa'annan abubuwan ne dalili kawai abin duniya a duk ana iya samu ina fata an gane amma su a cikinsu babu irin wannan babu in ka ga an samu saɓani-saɓani ne a wajen fiqhu wannan yana ganin a'a yin kaza shine daidai wannan shine kaza amma a aqida ba su da matsala kuma koda an samu babu wanda ke ƙin wani suna son juna yanda suke son kansu mu kuma aka san haka ko su suna son juna ne yanda suke son kansu shi sa a yaƙi. an kawo wani sahabi ruwa saboda yana buƙatar ruwa aka ɗaga mai za a sa mai a baki sai ji ɗan uwansa ya ce ruwa sai ce a kai mana bayan shi na biyan shi ma an ɗaga za a bashi sai ji na bayansa yana ruwa sai ce a kai mana bayansa shi ma wanta an kawo mai ruwa sai ji ɗayan ya ce ruwa ya ce a kai musu aka dinga fasan fasan har sai da aka kai na talatin na 29 an tsaka za a bashi sai ce sai ji wani yana cewa ruwa sai ce a kai na bayansa ana zuwa za a ba na bayansa ya mutu an dawo na 29 shi ma ya mutu an dawo na 28 shi ma ya mutu an dawo na 27 har zuwa na farko ba wanda ya rai a cikinsu ga saboda ne zukatansu iri ɗaya ne suna son juna yadda suke son kawukansu mu kuma yanzu ba akasi saboda ba shi ba ne irin tarbiyyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu a addini to sai kasance akasin haka muke malin yace tattabi'u as-sawad al-a'zam fa innahu man shadda shadda fi an-nar sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku bi as-sawadil a'zam wato tari mafi girma na mutane saboda sawad ana kwatanta shi da idan mutane irin suka yi cincirindo daga nesa zaka ga man duhu ne ko saboda yawansu. to mafi girma saboda duk a cikin al'ummomi babu al'umman da ta kai al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yawan mabiya to kubi fa innahu man shazza duk wanda ya zama bare shadda fil ku to zai zama bari a cikin wutar jahannama bi ma'ana in ka kibin wa'anda suke kan daidai a ce a ah, kai ba ruwanka kai zaka keɓance naka to tabbas zaka shiga wuta to abinda ake so addininka yayi daidai da na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam ya fito mana da karatun nan a ƙasa sai ya ce mafhumus sawadil a'zam abinda ake nufi da as-sawad al-a'zam ba'da wa mufassarun bi hadith yace an kebance shi kuma an fassara shi da hadithul iftiraq hadithun muawiya cewa al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za ta rabu kashi da biyu suna wuta ce kai za ta tsira ai anna sawadul a'zam hum ahli sunnati wal jamaa abinda ake nufi da sawadul a'zam shine ahli sunnati wal jamaa su ake nufi da sawadul a'zam Malam ya ci gaba da cewa wala ibrata bi akthiyatil firaq malan yace ba a lura da yawan kungiyoyi li'annaha halikatun saboda yawan ƙungiyoyi halakakku ne abinda ake nufi wanda suke kan daidai kuma wanda suke kan daidai su ne wanda suke kan abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake kai da sahabbai to duk abinda ka yi a addini ka daura wa kanka wannan ka'idar farko ka tambaya ka ce Allah ne ya ce a yi? manzan Allah ne ya ce a yi? sannan yaya sahabbai suka fahimce shi sai ka ga ka huta duk abin da aka ce ma a ai ba yi ba amma dai sai ka ce to na gode shi nan ka san inda matsayin abin yake ko an ce ma amma dai ka aje shi ai da bambanci da wa'ancan da suka kiso maulidi ina fata an gane ko da duk lokacin da ake maganar bid'a mu mun fi kallon yan bid'a wa'ancan ko ba ma tunanin mu ma a cikin gida akwai crisis dan mu ma akwai bidiyoyin da muke yi to shi ma mu gyara shi shine crisis din dan akwai bidiyoyin da muke yi to duk lokacin da aka ce bid'a muna kallon wa'ancan ne ba ma kallon namu to kuma ma aka zo ana yin magana akan namu sai abin ya dinga taba mu to amma malam wani ma na yi kuma ma wani ma na yi a ah, addini ne shi ai mutum ne ko zai iya daidai zai iya mai zai iya kuskure kai yanzu ka yi wa kanka adalci in ya tabbata wannan abun ba daidai ba ne ko kaka bi shi kana bin shi ne saboda yana ɗaura ka akan daidai to yau sai aka samu Ya yi ajizanci na ɗan adam ya yayi abin da ba shi ba shi kenan sai ka ce saboda darajarsa ka dinga bin sa haka sai ka ce a nan dai na tare da shi sai ka bi abin da yake daidai wannan shi ne ka yi wa kanka adalci kuma ka ɗaura shi a matsayinsa na ɗan adam to me ya kamata ka yi shi ne sai ka fahimtar da shi ina ba ta gane in baka da ilimin da za ka iya fahimtar da shi sai ka bashi wani sakon da zai iya gane wannan abun ba daidai bane shikenan in Allah ya fahimtar da shi ya gano ya gyara fa ya fa nima in ma ya gano bai gyara ba kai dai ka sauke haƙƙi amma kaka bi shi a wajen ina fata an gane an fahimci wannan matsalar Allah ya sa mu dace malam ya ci gaba da cewa wa innama al'ibratu biman kana ala alhaq abun lura shine wanda ya kasance akan gaskiya Wahumun firkatun firqatul najiya sune ƙungiya ko kuma bangaren da za ta tsira a duniya ko za ta tsira a lahira Wanda manzo ce ita kai ce za ta tsira guda ɗaya a cikin 73 wa hadha ma yaqtadihi al-jam'u bainan nususi malam yace wannan shine abin da hada nasi guda biyu yake hukuntawa na fikihu cewa wannan abin da ake nufi as-sawadul a'zam ana nufin Ali sunnati wal jama'a wanda suke kan daidai wanda sahabbai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke akai ina fata mun gane malam yace فإن السواد الأعظم هم الذين على الحق وهم سائر الصحابة في أهدهم ما لا يتحدن أنت سواد الأعظم سوني آل السنة والجماعة هم الذين على الحق سوني واندسكي كان قسكية وهم سائر الصحابة في أهدهم سوني سورا صحابي أظاما ننسو هل سكا قوم حق الله دون أبو أكي بكاتا عجين مسلمين سرقا سنجمع ni da kai sai dai mu bi mu koyi da su in tsoron Allah ne ina fata an gane suna da misali akwai wanda karatu yake yi mala'ika ke saukowa yana saurara mala'ika ne ke saukowa ya saurari karatun akwai wanda ba mala'ika jibrilu da siffansa yake zuwa wurin manzo Allah kaga inda irin na yau ne zai je zauna a kofar gida kawai ya ce to a dinga kawo ko wala wani ma ƙarya zai zai ce ne mala'ika jibrilu zihiyatul kalbi ne sahabin da mala'ika jibrilu ke zuwa da siffansa sahabi ne to kaga inda irin mutanen yau ne ko wani zai lallabo zai ce ma ni ne mala'ika jibrilu ko in gana neman fas ka kawo miliyan kaza ko biliyan kaza wallahi mutanen yau yadda mutane suke son kuɗi za su yi irin abin da kwakwalwa ma ba zai ɗauka ba amma saboda su ba duniyar bace a gabansu kawai lahira ce a gabansu sai duniya ta zo musu a kaskance sai duniyar ta zo musu a kaskance bayan sun kafu sun kafa wannan addini akwai wanda ya suka ji muryan dawakan mala'iku a yakin badar akwai kuma wanda mala'iku na jin kunyansu irin su sai na Uthman bin Affan akwai wanda kai tsaye idan ya ce kaza Allah yi kaza kaza zai faru akwai suka zo a kan yaƙi a yaƙin mota suka ce manzo Allah ya ce fa duk abin da ka rantse akai Allah sai yayi to karantse mana don mu samu wannan nasara a wannan yaƙi mutane dubu sha biyu suka yaƙi dubu ɗari biyu ba imani ba kasa ai ba zai yi ba ko Ƙarfin imani ne mutane dubu sha biyu suka yaƙi dubu ɗari biyu kuma suka tarwata dubu ɗari biyu suka ce ka yi addu'a ka rantse za a samu nasara a wannan yankin sai ce na rantse da Allah za mu samu nasara kuma za a kashe ni burinsa kenan ya mutu a ina a wajen yaƙi ya shiga ina aljanna kuma aka yi faru aka samu nasara kuma aka kashe saboda su ba duniyar bace damuwarsu akwai wanda mala'ika ne mai wanka hanzara zasirul mala'ika aure yayi yana tarawa da matarsa amaryarsa ya ji aka ce hayi alal jihad ya tashi bai yi in zali ba ya tashi da gudu ya tafi jihadi kuma aka kashe shi a wannan yakin manzo Allah ya ga mala'iku na masa wanka ya tambaye matarsa me sha'anin mijinki tace ya ma'aikin Allah daren farko karawan farko yake yi da ni yaji an kira jaji ya da yi inzali bai sauka ya tafi ko san wannan ba a duniya bace a gaban sa ko don da duniya ce zai fara counting ko ina neman ta ina so zan yi kuɗi ina so zan yi kaza zan yi kaza zan duk ba shi bane ya tafi saboda addinin Allah shine a zuciyarsa to mu kuma ya muke yau ina muka je neman duniya ina za mu neman duniya ne muke yi neman duniya muke so duniyar sai Allah ya saka mana duniyar muna wahala a cikinta kuma manzo Allah ya yi mummunan addu'a shi ka ga yau muna shan wahala in kan najeriya bai gano wannan karatun ba bai da ranar fita daga wannan matsala manzala ce ta isa abdul dinar bawan dinari ya wahala ta isa abdul dirham bawan da ke yi wa dirhami hidima ya wahala ta isa abdul khamila bawan da ke yi wa tufafi wahala ya sha wahala ta isa abdul khatifa bawan da ke siyan gado kala-kala ko wannan kwana biyu ce ya canza gobe ya ce ya wahala sai manzala ce fa'iza shi kafalan takash ya Allah idan ya kaka tsaya kada ka bar tsayin ya fita daga kafansa me saƙon da manzala ke so mu gane a wannan hadisin shine duk mutumin da ya sa duniya a gaba ya Allah idan mutumin ya shiga matsala kakka bari ya fita daga wannan matsalar wannan manzala yi wannan addu'a shi ne halin da kaga muna ciki yau saboda gaba kiɗe mutane kawai mai muka sa duniya a gaba shi sa za ka ga kawai mutane wata ran nasa sukara ne wa mahun bi sukara walakin azaballahi shadid saboda ne duniya kawai mutane a kasa a gaba da shi sa kake gani muna ta wahala kuma mun kasa gano madafan ruko saboda duniyar muka sa gaba Allah ka tsare mu Allah kuma ka kare mu daga wannan fitina to mu gane cewa irin wa'annan fitattunin abin duniya shine ke sa Allah ya doke mana basira malam ya ci gaba da cewa wa humu tabi'una sa'annan kuma su ne wanda ake binsu a addini sahabbai wa immatu din wal huda kuma su ne jagorori na addini da shari'a duk wani shari'a kasa da su yake saboda a wajen wa suka samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka babu wanda zai ta kai su al-muqtada bihim ne wanda ake koyi da su wa man ittaba'a wa man ittaba'a sabilahum da kuma duk wanda ya bi tafarkin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata an gani malam ya ci gaba da cewa fa sahabatu kaga sahabbai humul jama'a fi ali rasulillah sallallahu alaihi wasallam sune jama'a a zamanin manzon Allah tsira da abincin Allah su kara tabbata a gare shi da alayensa wal khulafa'ur rashidin da kuma khalifofi shiryayyu sayyidina abubakar da umar da usman da ali al-mahdiyyin masu shiryarwa bayarwa bayan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam alladhina a'azza Allah bihim islam su ne mutanen da Allah ya ɗauka addinin musulunci da su na umar tun da ya shiga musulunci har ya koma ga Allah musulunci ɗaukaka yake ta yi tun daga ranar da ya shiga musulunci kuma addu'anwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai Umar bin Khattab da kuma Amrubin bin Hisham shine wa Abu Jahal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya Allah cikin mutanen nan guda biyu ka shiryar da wanda ka fi so a cikin su sai Allah ya amsa sai shiryar da wa Umar bin Khattab to tunda sayyidina Umar ya musulunta musulunci daukaka take ya shigo ya bayyana musuluncinsa sa ce to me yasa muke boyewa a daro arkam a fito fili a gaya wa jama'a ana fitowa aka shelan musulunci ƙuraishawa sun fito za su yi wani abu sai suka fi gasa da na'uma ha kuma hamza gashi dogo ne a sama kuma gashi ƙarfa dole kawai suka haƙura duk wanda ya tazo sai lu sai koma da na'uma saboda me saboda darajarsa to a haka fa addini ya fara ka haɓaka haɓaka haɓaka shine kaɗai mutumin da kin manzan Allah zai wani abu zai rike rigar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine kaɗai yake da wannan farjinin lokacin da Abu Talib ya mutu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana so yi wa Abu Talib sallama sai na Umar ne rike shi a baya ya rike wa manzan Allah riga ya ka mai sallah kuma kafiri ne a kusan imani ya ratsa ko ba an hana ka ba sai manzo Allah ce a ba hana ni ba Allah bai hana ni ba ya dai ce in tastaghfir lahum ko 70 maratan fala yaghfir Allah lahum ya ce da za ka yi so saba'in Allah ba zai yafe musu ba to da in na san cewa zan yi sama da saba'in Allah ya karɓa zan mai haka sai na haka manzo Allah ya jawo sai na Umar sai Allah ya saukar da aya ma kana lin nabi amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim shikenan sai Allah ya hana kaga magana sayyidina Umar ko shine ya ga matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana wucewa ya dinga kiranta cikin dare yace kuma na kira ne da gangan saboda Allah ya wani hukunci sai Allah ce ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihin Allah ya saukar da ayar hijabi kawa dalilin wa sayyidina Umar shine Yahudawa suna cewa oh, abinda Muhammadu ma bai da alkibla alkibla mu yake kallo Baitul Maqdis yake sallah saboda kada sannu zai koma addinin mu haka musuluncin da kuke gani duk boge ne zai koma ya bi yahudanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana jin zafin abin sai da Umar ya kalle shi ya ce law ittakhadha min maqami ibrahim musalla Allah ya ce mi wattakhidhu min maqami ibrahim musalla sai da Umar ya faɗi wannan Allah ku mai hukunci shine matan manzo Allah suka fata manzo Allah rai sai na umar da zo ya same shi ya samu asa hafsa ke ma yi wa manzo Allah haka yace asa rabbuhu in tsallaka kunna an yubdilahu azwajan khairan min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin sayyibatin wa abkara haka na umar ya faɗi sai Allah ya sauka da aya kuma maganar umar Allah ce idan ya sake ku Allah zai iya canza mai mata khairan minkunna wanda suka fi ku alkhairi muslimatin musulmai mu'minatin mu'minai qanitatin masu kankan da kansu zuwa ga Allah abidatin masu bautan Allah fa'ihatin masu mika al'amarin su zuwa ga Allah batin wa abkara kai da budurwa da kuma bazawara kaga wannan batin wa abkara na Aisha ta kai waraddi ita ce kadai budurwa to har da budurwa za a iya canza mai kaga maganar sai da na Umar ni Allah kuma ya saukar da me ya saukar da aya a kansa a kusan sai da na Umar ba karamin mutum bane ko wato mazala ce kowace al'umma tana da mutumin da Allah kan kinsa masa ilhama to a al'ummansa ba kowa bane Umar ne yana magana Allah ya magana da maganansa ko ku a ƙaramin mutum mai ko amma fa duk wannan darajar fa bai kai sai na bakar ba kanu ba fa duk wannan darajar kuma bai kai sai na bakar ba amma ka duba irin wa'annan mutanen Allah ya kintsa su ya sanya musu imani da ɗaukaka tun da sai na umar ya musananta har zuwa ranar da aka kashe shi musulunci sama yake ta yi sai da ya yi hajjatin wada hajjin ban kwana yana tsawafi ya ce ya Allah na tsufa jagoranci na ya cika duniya saboda tun daga madina har zin yana madina yana bada umarni ka ko san wannan mulki ya kai mulki ko sai ce ka karbe ni zuwa gare ka ba mai sarkaci a addini ba kuma ba mai wuce gona da iri ba kaga yayi wannan ajan ko yana dawowa yana dawowa cikin garin Madina sai Abu atil Majusi Fairuz ya kawo karan mai gidansa Mughira bin Shu'ba cewa ya sa mai kuɗi da zai dinga kawowa kowace rana kuɗin yayi yawa sannan Umar ya kira sai ce zo kai wani ne sana'arka sai ce ni makeri ne nawa ne yace ka ne sai ce ai ba yawa ka ci gaba kai hakuri ka ci gaba da abin nan tunda a kowace rana zaka samu sama da haka da makeri ne kai sai na Umar ya ce a zuciyata ina so sai na haɗu da mai gidansa sai in ce ka rage mai kuɗi shi kuma wannan sai ce to duniya adalcin sai da umar ta shafi koma banda ni sai ce to sai na wallahi je na kashe shi ta ji kullum da ya yi ce sai ya kashe sai da umar tun da shi adalcin sai da umar bai taba shi ba ta ga hasada kenan ko sai na umar ya ce kuwa ni na yi nufin sai na haɗu da shi mai gidan sai in mai magana saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana Bata mai gida a wajen yaransa yanzu misali kai ne kana da yaran gida da suke ma aiki kuma ba ka kyautata musu to kai abokinsa ka san baya kyautata musu har ka ɓata shi a gaban yaran kamar zala ce ba ni ba kai yace laisa minna man khabbaba imra'atan ala ala zawjiha aw 'abdan ala sayyidihi baya cikin na duk wanda ya ɓata. miji a gaban matarsa ta gina ganin sa da kima ko kuma bawa a gaban mai gida eh, wato mai gida a gaban bawansa ya ce to yana umar ya san da wannan hadisin baya so ya yi maganan mai gidansa sai ya ce ya sa a zuciya sai ya haɗu da mai gidan sannan ya ce mai kuɗin da ka samu wannan ya yi yawa ka rage mai amma nan kaga an tausasa shi ko ya yi haƙuri ai ba yawa an nuna mai kenan ne abinda mai gidan ya ba laifi ba ne abin matsalan to kai ma haka ba daidai ba ne tana da aboki na kasuwanci ko na mu'amala yana da yaran da ya ajiye a gidansa da sauran suna mai hikima amma baya kyautata musu to kakka bata shi a gabansu ko da za ka yi magana kai ka mai magana tsakaninka da shi amma kada ka kuskura ka yi matanci a lokacin da suka kawo kukan wani da ya yi haƙuri ina ganin kaman garin ne bai mai daidai ba kamar yadda ake samu ubangi zan mai magana kaga yanzu ka kiyaye ne mutuncinsa to can kefe sai ka ce to wani ka ji tsoron Allah wa'annan yaran fa Allah sai ya tambaye ka in ka ci gaba da haka zaka iya halaka ka ba su kaga yanzu ka taimake su ko kuma ka taimake shi sannan kuma ka mai nasiha amma kaga ce ah, ai mai gidan kuɗin nan mutumin banza ne ku ta hakuri da shi a ah. to ai da ka ce kai ku yi ta hakuri da shi ka ce mutumin banza ne ai ka bata abin kuma manzo Allah ce ba ni ba kai na bata an gani akwai sirri a cikin sa saboda duk lokacin da ka daina ganin mai gidanka da kima da daraja in ya bada umarni zaka yi in ya bada hani zaka yi ka ji sirrin kenan to shi yasa manzo Allah ma ya hana akan mata da miji yanzu idan mata ta daina ganin kimar mijinta iyaye misali mijinta an san shi mutumin banza ne sai ya kawo ƙara mijina ya mun kaza kaza ya ce to ki hakuri ai kaza kaza kaza dan mata fada shi kuma a gefe a kira sa a mai nasiha amma kai ku ce ah, a ai da mun dan iskan mutum ne wannan ina fata an gane Ka ga wannan ba daidai bane daga nan ka dasa mata gubar kyamatansa kuma da sa da sa zai sauka ina fata an gane to haka su ma gabanni shari'a ta tsara ina fata an gane fiki da ke ciki to haka shi ma shugaba saboda yanzu in muka nena ganin kimar shugabanninmu in sun bada umarni za mu bi in sun bada hari za mu hannu to shi ne sirrin da ya sa maza Allah ya hana a yi musu nasiya a fili ba a musu a fili ba kamar ni da kai bane idan shugaba ya yi ba daidai ba ana so a je daga kai sai shi sai Allah da ke kallon ku a mai nasiha amma ba a mumbari ba ba a gidan rediyo ba ba a TV ba a sauran kafafen yada labaru ba da sauransu a ana zuwa ne daga kai sai Allah saboda ne kimarsa yanzu ka fara zakulo aibin kaga yanzu ka fara dattaran darajarsa a idan mutane to za a kai lokacin da ma a ce kai kyale shi ko ya ce za ba za mu yi ba to kaga yanzu an buɗe kofan sharri kuma ina fata an gane to mutumin da sojoji na hannunsa yan sanda da duk masu uniform suna karkashinsa za a kashe ka banza haka ne yawa to kuma an kashe ka ka je ka gaya wa Allah ne kuma manzo Allah ce duk wanda ya mutu bai yi wa shugabansa biyayya ba ya mutu yayi mutuwa irin ta maguzawa to ai demokradiya ne eh duk da demokradiya ake manzo Allah ya ce ka bi umarnin Allah ina fata an gane ka masa biyayya akan abin da bai saba dokar Allah ba ko da ba ka so amin ya ce wata tarauna ba'adi alfara a bayana za ku ga fifiko shugabanni na fifita kansu sama da ku haka ne ko ba ba wa umurun tunkirunaha da wa'ansu al'amuran da ba ku kaunansa kuna kyamatarsa za ku ga shugabanni na yi manzala ce isbiru hatta talqauni fil haut ku yi hakuri da duk wannan halin da suke yi sai kun zo ku miskina ala a tashin kiyama shine a wajen alkautara kaga mai manzo yake karantar da mu mu yi hakuri har zuwa ranar da me mu komawa wa Allah jarabawa ce to yanzu in ba yi hakurin ba yi hakuri ka samu lada in ba yi hakurin ba to za ka yi wani abin da ka yi babu to gara ka yi hakurin ka zama ibada kai ka samu lada a wurin Allah ina fata an gane Allah ya shiryar da mu Allah ya ba mu ikon gyara malam ya ci gaba da cewa wa azarur rasula suka karfafa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waqaruhu wa nasaruhu suka girmama shi kuma suka shi nasara wannan addini wa hum awwalu wa afdalu jama'atin fil islam sune na farko kuma su suka fi kowa fifiko a wannan addini na musulunci fa inna nususal jama'a alwarida fi sunna, duk nassoshin da suka zo na hadisai a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam innama tansarifu ilaihim aw tunsarifu ilaihim hum awwalan ana juya su ne zuwa ga sahabbai kai tsaye da farko ana fassara su da su ne kawai duk inda kaga ana cewa ahlus sunna wal jamaa to sahabbai ake fara nufi ina ba ta an gane sai ce li sabqihim fi zaman wal fadl saboda su ne suka gabace mu alala da zamani musulunci na basu suka tallata afirka da kake gani sabai ne suka kawo ba Manzala ba Manzala ya bar duniya ko jazilatul arab bata musulunta ba su suka tallata wannan addinin har ni da kai yau muke kawo cewa mu musulmai ne abu san wa'annan mutanen wanda ya fara uquba ko shine a tarihi ya kawo ya zo da ya tallata musulunci a Najeriya kenan ko to ba yana da wannan ladan har zuwa ranar tashin kiyama duk wani musulmi a Najeriya ka kusan ba karamin abin da lada yake kwasa ba ko na'am malam ya ci gaba da cewa thumma ila kulli jama'atin ala sunna sannan karo na biyu sai zama kowace jama'a da ta a kan sunnan manzo Allah to shi sunan aljama'atu ya haukanta ko ala sunna wal jama'a wal haqqu fil islam da kuma gaskiya a musulunci li'annaha imtidadun lahum bil ihtida'i wal iftida saboda su kari ne gare su na shiriya da kuma koyi wal jama'atu min at-tabi'in malam yace jama'a karo na biyu bayan sahabbai kenan ko ana sai kirga tabi'ai cikin su hum ala nahji jama'ati sahaba saboda tabi'ai su suna kan tafarkin wa kenan sahabbai ne mana yace wa samtihim wa sunnatihim da ɗabi'unsu da kuma sunnansu tabi'ai suna kan abinda sahabbai suke akai ne wa kazalika tabi'ina lahum haka kuma waɗanda suka bi tabi'ai su ma min salafina salih daga cikin magabatanmu na kwarai su ma akan haka suke innama hum mutbi'una lil jama'ati was sunnah su masu bin aljama'atu wa sunna shine masu bin daidai ne yarisuna anha al-ilm wal amal sun gaji ilimi da aiki da shine daga sahabbai da tabi'ai suka gada atba'u tabi'ina su ma suka gada daga wa tabi'ai jilan ba'da jilin wato generation bayan generation wannan al'umman bayan wannan al'umma hatta yau har zuwa yau da muke magana wa ila an koma sa'a har kuma zuwa ranar da kiyama za ta tsayu haka ake tabbatar da gaskiya na sunna cewa ana karanto addini ne daga sahabbai shi sa da imamu malik yana zaune a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai wani mutum ya shigo sai ce ke dai rauda sai ce labbaika Allahumma al'umrata na amsa kiran ya Allah na umara ah sai ma malik ya kai me wannan kake yi sai ce ya aba abdullah ma uridu illa khaira ai ba abin da nake nufi sai alkhairi sai imam malik ya ce wa kam min muridin lil khairi la yablughu mutane nawa ne suke san alkhairi amma ba sa samun wannan alkhairin sai ce yanzu dan na dau miƙati na a rauba na yi laifi sai imam malik ya ce ɗayan uku ne ko dai kana zargin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa manzala ya ce a yi ina miƙati a ina zulhulaifa ko shi kuma ya zo ina ya zo rauba yake yi ya ce ko zai su Umar manzala ga inda ya kamata ya yi bai yi ba ya ɗauki miƙaci ya kai ta can ko kuma kana zargin Allah da ya ce manzo Allah ya a can cewa ga inda ya kamata a yi ko kuma kana cewa da Allah da manzo Allah ma duk abin suka yi ga inda ya naci. wane ne sauki abu ko ajiyar ke kenan ina fata an gane Ta ga komai ana so ka mai da shi zuwa ga asali abin da za ka yi addinin musulunci ka ce yaya manzo Allah ya ce ayi ya sahabbansa suka yi akai ya suka fahimce shi duk fahimtar ka in bai kai na sahabbai ba ba daidai bane kuma ko da malamin ka ne kaji yayi wani bayani kuma ya saba wa abin da sabai suke a kai ka gane na malamin kaɗin nan ne ba daidai ba na sabai su ne daidai ina fata an gane komin shahararsa komin tsoron allansa da ya bayyana nashin ne ba daidai ba wancan shi ne daidai amince wannan to in ka fahimci wannan za ka zauna lafiya amince matsalan saboda su ne wanda Allah ya ba da tambarin sai an bi su akan samu yadda Allah Allah ce wasabiquna al-awwaluna sai ce ne min al-muhajirina wal ansar sai ce ne wallazina tabauhum bi ihsanin kaga hum lamiri ne yana koma zuwa gawa asabiquna da awwaluna min al-muhajirin wal ansar kaga su ɗin ne kawai Allah ce sai ka bi su da kyautata sannan zaka samu yaddan Allah kaga in baka bi su ba ba zaka taba samun yaddan Allah ba ina fata mun gane wannan sakon Allah ya samu dace to saboda haka anan ya kamata mu sa aya idan Allah ya raya mu lokaci na gaba sai mu tashi akan saniyan wa tutlaqul jama'a ala ahli al-ilmi wa immatul huda al-muqtada bihim fi din wa atba'uhum wa hum al najiya ahli sunnati wal jama'a sai mu tashi akan wannan insha Allah subhanahu wa ta'ala سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك za mu ba da dama ga masu tambaya a takaice kafin liman ya zo amma yau ba za mu yi tambayoyi da yawa ba na'am na'am eh ana iya samun ɗalibi ana iya samun mutane ma mabiya ana iya samun malamai duka eh eh ta baya zama bai da uzuri in ya gano dole bashi sai in ya gano dole bashi hmm. kuma in an san irin wannan dole a gaya wa mutane saboda maganar hasan al-Basri inna hadha al-ilma dinun anzuru amman ta'khuduna dinakum addini amana ce ku duba wa za ku karba addini akan sa ma'ana ilimi na addinin musulunci amana ce ka duba wa za ka koyi ilimi kaga sahabbai sun koya a wajen manzo Allah sun samu tsoron Allah ko ba su samu ba tabi'ai da suka koya a wajen sahabbai sun samu tsoron Allah ko ba samu ba atba'u tabi'ina da suka koya a hannun tabi'ai sun samu tsoron Allah ko ba samu ba da yadda abin ke raguwa haka abin ke tasiri ina fata an gane malami na tasiri a zuciyar dalibi na'am wa alaikum assalam na'am sifa ce sifa ce eh sunnati wal jamaa sufa ce eh ba ana nufin kungiya bane ina fata an gane yawa an ka ji an ce ahli sunna ba ana nufin kungiya bane balle ka ce a ah, wannan a ah, ba kungiya bace kawai siffa ce idan mutum ya siffanci da wannan siffar yana cikin ahli sunna in kuma da ya siffanci ba ko da ya ce ni ahli sunna ne a wurin Allah shi ba ahli sunna bane tunda siffa ce kuma wa yake bada certificate din Allah ba ko kai ba ta fata an gane aikin mu shike gaskata sunna ka fahimci matsalar na'am na'am wa alaikum salam Umar eh Umar sayyidina Umar yana daga cikin farko farko wanda suka musulunta ya musulunta musulunci na shekara ta shida da musulunci da zuwan musulunci duniya ina fata ka gane a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara ta shida sayyidina Umar ya musulunta kuma tun da ya musulunta har zuwa lokacin da aka kashe shi musulunci dagawa ne eh eh shekarar da eh, Abu Talib ya mutu shekara ne wanda ake kiran shi Amul Huzn shekaran bakin ciki saboda yana mutuwa na na Khadija matar ina fata an gane to manzo Allah ya shiga cikin damuwa saboda sun ba shi kariya ita na na Khadija dukiyar daga baki ɗaya ta mallaka mai in ya ga dama ya bata in ya ga dama ya hana shi kuma ya kare shi Inda ya san addinin musulunci gaskiya ne amma ya ki karɓar musuluncin saboda abokansa shi sa ake so ka yi abokan kirki mm. su suka hana shi ‘yan uwansa suka hana shi yanzu za ka kyamaci addinin kaka da kakanni sai ce to shi dai yana kan addinin kakansa shi kenan kuma Allah ya karɓaransa haka yanzu abokai sun hana shi samun rahamar ubangiji amma addu'an da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa shine fi kowa samun sauki a wutan jahannama na azaba za a sa masa takalmi na wuta kwakwalwarsa na tafasa shine wanda ya fi kowa saukin azaba na'am eh, eh. ba na ce ba manzo Allah ya hana yawa <laughs> eh malaman ma ba iri na ko irin ka ba kowa ya tsaya a matsayin da Allah ya aji shi iri na ko irin ka gwamna bai san da ni ba bai san da kai ba haka ne ha ah, haka ne sakon amma ya hakuri ya hakuri abinda nake nufi yanzu kai yanzu ko namban gwamnati kan yanzu na kira shi ai ba zai dauka ba tunda bai sanni ba amma akwai wanda in ya kaza yanzu ya kira shi kai tsaye zai dauka kuma shi ma zai kira sa kuma ko miskol ya gani zai dawo zai kira shi to irin wa'annan mutanen su ne Allah ya daura musu nauyin su yi masa nasiya ba ni ko kai ba kaban ji zakon in yayi daidai in ma bai yi ba ba ni ko kai Allah zai tambaya ba shi Allah zai tambaya ke ruwa me sai shi kenan ka kyale kana fata ka gane sakon to mu matsalar mu ha ya za a yi a ce kaza dole a ruwanka kowa a musulunci Allah ya ba bashi matsayinsa in na san matsayi na ka san matsayinka sai in zauna lafiya kai haka zauna lafiya amma matsayin wani na ce sai na shiga to zan yi barna maimakon gyara barna zan yi ina fata ka gane musulunci bai amince ba ya ce duk wanda zai yi wa ma'abuci shugabanci duk wani mai shugabanci har da sarakai sun shiga ina fata ka gane kada ya fito fili ya musu nasiya duk wani mai shugabanci haka manzo ce saboda suna da kima da daraja a cikin al'umma to ku ba su girman su kuma in sun yi ba daidai ba a je inda suke a musu nasiya in sun dauka daidai ba sun dauka ba kai ka sauke haƙƙin da Allah ya ɗaura maka duk duniya ba wanda ya kai fir'auna ɓarna. amma Allah ya ce wa annabi Musa faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha ku gaya wa fir'auna magana mai taushi duk da barnan ba ne hikimar yatadhakkaru ya wa'asu aw yakhsha ko ji tsoron Allah abokawo min barika ce wannan gwamnan kaza ne ko kuma wannan shugaban kasan kaza ne in yanka aka kama ka akwai wanda ya sa a cikin mutanen da suke Allahu akbar an ka iya fito da kai sai dai ka ji suna cewa to malam ya shiga hannu haka ne ai sai dai ce malam ya shiga hannu wala ko kunuti ba za su yi maka ba ko kunuti ba za su yi maka ba in gidanka abinci ya kare ba wanda zai ka maka taimako wallahi in gaya ma saboda haka ba wai tsoro bane amma addini ne ina fata an gane saboda kada mutum ya rudu ai ai shi sa muke son wani akwai faɗin gaskiya duk ranar da aka kama shi aka tsaye shi kenan sai dai eh, ka da eh, iyalanka su sha wahala ba wanda zai kawo musu agaji kuma sai Allah ma ya hana saboda ka saba wa dokan manzo Allah sai kai ma ka shiga cikin jarabawa kuma iyalanka su shiga cikin jarabawa wa walidin wa ma walada Allah ya kiyaye Allah ya samu dace subhanaka allahumma wa bihamdika ya hakuri ni an yazo ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk